Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 11 ga watan Afrilu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha da sauran abokan aiki muka sake kawo muku wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. To sannu Maryam sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya isa rasha amma guzurinsa ya kasa na cusawa kasashen duniya ra'ayin su juya wa kasar syria baya shugaban amurka donald trump ya ce akwai alamar koriya ta arewa tana neman rigima da amurka idan ta ce za ta ci gaba da kokarin neman makaman nukiliya sannan indiya kuma ta faɗi abin da za ta yi wa makwabciyar ta pakistan idan ta kuskure ta kashe wani sojan pakistan da ake zargi da zagon ƙasa a can pakistan din to allah ya kyauta A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar EFCC ta sake cafke wasu makudan kuɗaɗe a kasuwar Balogon da ke birnin Legas. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da wani masanan harkokin tattalin arziki akan kudirin da Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar na yin amfani da kuɗaɗen da aka ajiye a bankuna na wani lokaci mai tsawo don yi wa ƙasa ayyuka da suka dace. Muna kuma ɗauke da ƙarin bayani a kan tarzoma da ta faru jiya tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a barkanku da wuni. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya isa moscow birnin babban birnin rasha kenan to sai dai guzarin da amurka da ingila suka so yayo na hujjojin da zai gabatar wa rasha din ta juya bayan ta ga shugaban Siriya, bashar al-assad ya kasa kwarai saboda haka taron ma da kungiyar kasashen g7 na attajiran kasashen duniya da aka yi a birnin luka na kasar italiya shi ma ya kasa cin mota yarjejeniya na daukar wani mataki akan ko ita Siriya ko kuma rasha da ta da ya kai gardandami ne kawai suka kaure akan kowa ya ma amfani da makamin nan mai guba akan mutanen siriya a halin da aka kai a can siriya din a makon jiya duk da haka lokacin da ya can rasha din tillerson ya sake maimaita cewa bai kamata duniya ta sa ido ta kyale a sake maimaita irin wannan kazamin farmakin da ya auku a makon jiya a can kasar ta sham ba yana nuna cewa rasha tana da muhimmiyar rawar da za ta iya takawa domin hana sake aukuwar wannan shi dai wannan hari na makon jiya ya janyo cece kuce sosai a kasashen duniya da dama har ma ya sa amurka ta mai da murtani da halin cilla makamai masu linzami a kan siriya din a halin yanzu kuma yau din talata shugaban na amurka donald trump ya faɗa cewa koriya ta arewa tana neman rigima muddin ta ce za ta ci gaba da kokarinta na kera makamin nukiliya har ma ya kara da yin kira kan china da cewa ta tsawata wa ita koriya din a cikin kalaman da ya rubuta a kan dandalinsa na twitter trump ya ce zai yi kyau idan china ta taimaka mana wajen shawo kan wannan matsala idan kuma ba ta yi ba to mu za mu magance ta da kanmu to sai dai shugaban na amurka bai fayyace ainihin irin matakan da ƙasar tashi za ta ɗauka wajen warware matsalar ta koriya ta arewa ba haka zalika trump ya ce ya shaida wa shugaban china xi jinping a taron kolin da suka yi cikin makon jiya ana amurka cewa china za ta fi samun damar na ta ci moriyar cinikayyar da take neman kula da amurka idan har idan ita din china din ta taimaka wajen warware wannan matsala ta koriya china dai ita ce babbar kasar da koriya ta arewa ta dogara akan tafiye da kowace kasa a duniyar nan abin da ya sa cibiyar nazarin harkokin waje ta duniya take bayyana china din a matsayin kasar da koriya din ta fi dogara akan ta wajen samun ci gaba a harkokinta na kasuwanci da makamai har ma da abinci india ta ja kunna makwabciyar ta pakistan da ta kwana da sanin cewa muddin idan ita pakistan ɗin ta kuskura ta aiwatar da hukuncin kisa da ta yanke wani hafsan sojin ruwan na ita indiya da aka zarge shi da laifin leƙen asirin pakistan ɗin to wannan zai iya jefa duk wata dangantakar diplomasiya ta kasashen biyu a cikin hatsari a yau ne ministar harkokin wajen india sushma swaj take faɗar haka a jawabin da ta yi a cikin majalisar dattawan ƙasar tata jim kaɗan bayan da 'yan majalisar suka dage sai an yi adalci akan shi wannan ba indiyan mai suna kurbusan jadaf wanda aka tumce shi da laifin leƙen asirin ƙasa a can pakistan amma kuma wanda inda ta nace akan bai aikata laifin ba ko a yau gwamnatin pakistan ta sake jaddada hujjar yanke hukuncin akan wannan sojan na indiya ta kuma yi watsi da cewa hukuncin yana matsayin kisan kai kamar yadda su hukumomin indiyawa suke faɗa to muna baku labaran nan daga sashen hausa murya amurka a washington Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta duniya ta Amnesty International ta ce har yanzu China ce a ƙasar da ta fi kowace a yawa duniya wato yawan kashe mutanenta yayin da ƙungiyar kuma take lura da cewa yawan kisa a hannun hukumomi a ƙasashen duniya ya ragu da misalin kashi ɗaya cikin uku a shekarar da ta gabata ta 2016. Ƙungiyar ta Amnesty wacce ke adawa da ƙidar hukuncin kisa a duniya ɗin ta ce ƙasashen China da Belarus da Vietnam su ne a sahun gaba a wajen rufe asirin yawan mutanen da suke hallakawa a hukumance abinda suke ɗauka a matsayin asirin kasa ne ƙididdigar da amnesty international ta gabatar kan hukuncin kisan da aka aiwatar a ƙasashe 23 na duniya a shekarar da ta gabata ɗin tana nuna cewa mutane 567 iran ta kashe a bara abinda ya sa ƙasar ta zo ta biyu kenan bayan china yayin da saudi arabia ta zo ta uku da mutane 154 ta kashe sai iraq mai 88 da pakistan inda aka kashe mutane 87 duka duka dai a jimillance mutane 32,000 hukumomi suka kashe a duniya a shekarar ta 2016 to a ƙarshe lauyan da ke kare mutumin nan da ake zargi da amfani da wata babbar mota wajen kai hari a ƙasar sweden a ranar juma'a da ta wuce inda har mutane hudu suka rasa rayukansu ya ce mutumin ya amsa cewa lalle ya aikata laifin kuma ya bayyana imanin cewa ya san za a zo a kama shi ta. a yau ne shi wannan lauyan johan erickson yake wannan wato gabatar da wannan bayani a wata kotu ta birnin stockholm din wadda ta so sauraron shari'a da ake wa a akilov dan shekaru 39 da haihuwa kuma dan kasa uzbekistan yan sanda sun ce wannan mutumin ya tuka mota sani a cikin gungun jama'a da ke cikin wani babban shago a can birnin na stockholm din kuma ko bayan mutane hudun da suka rasa rayukansu wasu sha biyar sun samu launuka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da jihar Legas a Najeriya, inda hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta sake samun nasarar damƙe miliyoyin kuɗaɗe a wani shagon 'yan canji da ke birnin na Legas. To ko yaya masana tattalin arziki da kuma 'yan canji ke kallon wannan kaman na kuɗaɗe da hukumar ke yi? Wakilin sashen Hausa, baban gida Jibril, ya aiko mana da wannan rahoton. hukumar yaƙi da cin hajji da rashawa ta ƙasa efcc ta kama wayannan makudan kudade ne har naira miliyan 250 a wani shago da ke kasuwan balogun da ke nan lagos kuma kama wayannan kudade ya zo kwanaki uku ne bayan da hukumar ta kama wasu kuɗi har kusan naira miliyan 500 a wani ofishin masu canji da ke tsibirin victoria da ke nan lagos a sanarwar da kakakin hukumar ta efcc mr wilson wobjarin bai aiki wa manema labarai ya ce wani mai kwarmatawa hukumar bayanan sirri ne ya tona asirin inda aka boye kudin kamar da ya ce dai kudaden sun hada da euro 547,730 da kuma fan na ingila fan sai kuma naira miliyan 5 wanda duka-duka kudaden zai kai naira miliyan 250 a kasuwar bayan fage to kowane yana tabbatar da zargin da ake wa 'yan canjin kenan da hada baki da wasu jami'an gwamnati yin zagon kasa ga tattalin arzikin kasa tambayar kenan da na yi wa alhaji ado dan sudu wani dan canji a nan lagos ba gaskiya ba ne ita kanta hukumar efcc ta kasa gane dan canji da canji kuma ta kasa gane kuma a waje daya masu fashin baki akan harkokin tattalin arziki na ganin cewa wannan alamu ne da ke tabbatar da na samun nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa kamar da malam ya san wani tsohon ma'aikacin banki ya shaida mani duk magana kudaden da ake kamawa kudaden da ake zargin cewa kudaden gwamnati ne da akiba da sunan rashawa da cin hanci da kuma sunan waɗansu hanyoyi daban-daban da suka zama ma ka'ida to dama maganar rashawa da cin hanci a najeriya da ai kowa san da ita saboda haka yanzu wannan kwarin gwiwa ne da aka ba mutane da kuma ƙara ƙarfin da gwamnatin ta yi wajen yakar shaci hanci yasa ake samun damar kama kuɗaɗen da bayan gwamnati suka zaci a ƙasar nan. Ko a kwanakin baya dai sai da hukumar ta EFCC ta tsinci wasu dimman kuɗaɗe na miliyoyin naira a filin jirgin saman Kaduna. wata majiya da ta kusa da hukumar ta efcc ta tabbatar min cewa irin wayannan kuɗaɗe da ake kamawa suna da alaka ne da 'yan siyasa da kuma manyan jami'an gwamnatin najeriya walau na da ko kuma na yanzu da yanzu haka ake gudanar da bincike a kansu babin ya jibrin murai amurka daga lagos madalla a gaida baban gida jibrin Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar da kudirin yin amfani da kuɗaɗen da aka ajiye a bankunan ƙasar da daɗewa ba tare da an taɓa su ba don yi wa al'umma ayyukan raya ƙasa. A yanzu haka wannan kudirin ya kai karatu na biyu a gaban majalisar. To koyaya masana ke kallon wannan kudirin shin ko majalisar dokokin na da hurumin yin wannan dokar? Tambayar da abokin aiki na Salihu Garba ya yi wa Malam Kasimu Garba kurfin masani a fannin tattalin arziki kenan ga abin da ya ce. To, yadda ka'ida take suna iya yin dokoki na ƙasa. Amma dokoki irin waɗannan gaskiya abubuwa ne masu kamar wuya, saboda in ma sun tabbatar da su za a iya zuwa a kotu a yi challenge din su kuma a samu sa'a a kansu saboda abu ne wanda ba na gwamnati ba mhm. kuɗin nan ba nasu ba mhm. mutanen da suka aje kuɗi za ka je ka tadda wani abun da ya sa kuɗin ba taɓa ba saboda saɓani ne da aka samu cikin iyali bari in baka misali har yanzu maganan nan da nike ma maraganyi ojuku da ya rasu har eh. yanzu kaddarorin shi da kuɗi da shes ɗin shi ba a raba ba saboda rigimar da ke tsakankanin iyalansu ba ba san wannan kuɗin ba sun sani ba ba san wannan hannayen jarin ba sun sani amma saboda ba su daidaita kansu ba har yanzu ana kotu to ya za ka yi da irin wannan kuma akwai su da yawa hmm. wani za ka ga wanda ke gadon ma har ya mutu ya bi mai 'ya'yan shi mm-hmm. to dan mi za ka yi doka ka ce wannan kuɗin kuma sai a tattara ba gwamnati kaka babu wani hujja saboda masu kuɗaɗen nan sun san kuɗaɗen su kuma harka ce tsakankanin su tun cikin gida in suka daidaita ko kotu ta ba da hukunci daga nan sai a ci gaba. To don mi za ka yi doka ka ce waɗannan kuɗin sai a tattara su. Abin ma tambaya nan ita ce wasu kila sun yi tafiya sun bar ƙasar. Idan sun dawo suna neman su je su karɓo kuɗinsu. shi me za ya za a kene da ayan wannan dokar? Wato malam mutane ne waɗanda abin da ya kamata su yi sun ƙi, sai suna yin abin da ba shi ake bukata ba. To. Yanzu a tattalin arziki mai ciwo irin wannan namu. ya kamata a ce budget ya yi wata uku har yanzu ana cikin wata na hudu ba san inda aka kwana ba. Hmm. Wannan abun yau da an tabbatar da shi gwamnati ta fara amfani da shi da abubuwa da yawa sun zo da sauki. Ba ku yi wannan ba sai kuɗin mutane can sun wahala sun aji kuna neman ku ce wai doman account. To duk account ɗin da ka gaba aiki da shi akwai wanda ya aje kuɗin shi ma ba yanzu yake sa amfani da shi ba. Ban mm-hmm. mance akwai wani mai kuɗi aka tambaye shi ga nan ka aje wajen miliyan goma ya ce ya san da su shekara goma bai taba ko ba ya basa cikin bankin kuma yana da rai ɗayan suka ce ba za ka wani abu ya ce na san da su barin sai abin da zai sa ka akawun a ce ya zama domin shine in aka yi wata shida ba amfani da shi ba amma gaskiya al'amari wani ma zai iya da kudin shi shekara biyar ya ce a basu to saboda haka ni ina ganin su dai yan majalisa ya kamata su diba abubuwan da ke damun jama'a su masu amma irin waɗannan kuɗaɗe su bamma bankuna suna tafiyar da harka su saboda abubuwa ne na magada waɗanda suka rasu waɗanda kuma ke da rai haka suke son kuɗin su mhm. dan mi za ka zo ka ce ba haka ba wato dai ita dai assembly ba da hujja eh, shi ne nake gama abin da ya kamata ta yi ba ta yi ba sai tana zuwa tana aikin da ko ta yi shi za a warware shi doka za ta warware kuɗin nan ba na eh, 'yan majalisa ba mutane ne suka ajiye kuɗin su in kai ka aje kuɗin ka yau baka buɗe ɗin ɗin mai shekara ɗaya sai a ce ya zama doman to dan ya zama doman baka da rai ne ina da rai haka kake son kuɗin ka Malam Kasimu Garba kurfi kenan a hirar da suka yi da Malam Salihu Garba. Shin ko kun san cewa idan ka ajiye kuɗi a banki baka waiwaye su ba bayan shekara goma sun zama na gwamnati? Hakan ya sa Majalisar Dokokin Najeriya ke kokarin yin dokar da za ta ba su damar ɗaukar waɗannan kuɗaɗen su yi ayyukan raya ƙasa. Shin ya kuke ganin wannan lamarin abinda da muke so mu ji daga gare ku kenan a shirinmu na dare. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda ɗalibai suka tada tarzoma a birnin Yamai a jiya. Ƙungiyar ɗalibai ta tabbatar da rasuwar wani ɗalibi yayin da wasu kuma suka jikata. Su kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi tarar da waɗannan abubuwan waɗanda suka faru a jiya. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. gamar da aka shafa awoyi ana gwabzawa tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro a ciki da wajen jami'ar ta mai wacce ta bazu isuwa titunan birnin ta matukar tayar da hankalin jama'a saboda yadda hayaki mai sa kwalla da barkonon tsohuwa suka turnike sararin samaniya a yayin da ɗalibai ke mai da martani da duwatsu mataimakin magatakardar kungiyar ɗalibai tsalha kaila da ya amsa na ta wayar telefon saboda dalilan tsaro ya yi min bitar abin da ya faru da abokansu a zancen da nake muku suna kai mutum hamsin wanda aka tsaida cikinsu akwai 'yan mata kuma bancin wannan yana da kyau da ku gane da cewa akwai wani abokinmu wanda ya rasu eh, jiya nan bisa kan wannan zanga-zanga eh, wanda yanzu haka ma muka fito daga can ganin gawar shi hmm. Eh, baccin wannan akwai abokanmu da yawa kuma da suka jikata kwarai. Ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun nuna jin takaici akan kwaruwar abin da suka kira aikin asha da suka ɗora alhakinsa a wuyan jami'an gwamnatin ƙasar waɗanda shugaban ƙungiyar map lawali Adamu yake ganin wannan gwamnatin yau shirgaban kasa ya hito shi sanarwa ta kasa gaba ɗaya ya roshe wannan gwamnatin wa'anga mutanen da duk ya ba makamai cikin babban birni mai hatta da gwamna na jihar birni mai ya sauke shi da wannan makami in yana son ya dumke demokrasiya yadda ya ce in yana so ya tausaya talaka yadda ya ce in yana so wagga manda da ya dauka ya tayar ita shekara ga hudu dan shekara guda nan ko ba ai komai sai cin hakkin da adam mutane wa'anda aka shi kitama da barkonon tsohuwa jiya Allah ya yawa da su hatta da yara yan jarran damfa hatta da mata masu cikuna hatta da tsohi ga shayu wannan mun kyar da Allah wanda da shi Na shafa kusan rabin wuni ina kiran wayar ministan ilimi mai zurfi Ben Umar Mohammed domin jin ta bakinsa game da matakinsa na rufe wuraren kwanan ɗaliban jami'a, amma bai ɗaga wayar ba, yayin da shi kuma gwamnan ya mai Hamidu Garba ta sa wayar a kashe. A hukumar 'yan sanda an sanar da ni cewa za a waiwaye ni daga bisani, amma har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban ji kira ba. yayin da kungiyar dalibai ke ci gaba da kara tattara bayanai don tantance zahirin illar da gamar ta jiya ta haddasa shugabannin kungiyar sun sake nanata cewa suna nan kan bakansu a cikin gaugawa abin da muke nema shine minista ya gaugauta bude wannan university ya rihe wannan shine na farko na biyu a sako abokanmu dukkan su waɗanda aka kama bancin haka muna nema ga shugabanni su gaugauta biyan wannan kuɗi na alwashi wanda ake ce ma gurs wanda suka tsaye da biyan tun 'yan kwanakai da suka gabata saboda wai wani zance na cewa babu kuɗi kuma muna nema ga shugabanni su gaugauta neman amsar takardu na wannan sabuwar yar social ta bana akwai wani sabon salo yana nan da shi minista din yake neman ya gabatar da shi wanda yake neman ya hana ɗalibai da dama da su samu yar social din nan wannan kuɗi wanda ake basu waɗanda ba su da burs wannan sabon salo muna nema ga shi wannan minista ya ta shanye shi in ya janye shi insha Allah wajen mu babu wata matsala za a ci gaba da karatu cikin zama lahiya yanzu dai ana iya cewa kura ta lafa a titunan yamai yayin da daukacin jama'a ke ci gaba da ciza yatsa akan faruwar wannan al'amari da suke ganin zai kara cakuɗa al'amarin ilimin boko fannin da a dama ya taɓarɓare a sakamakon takun saƙa tsakanin ƙungiyoyin malaman makaranta da hukumomin ilimin ƙasar sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Kamar yadda hukumomi a Najeriya suka tashi tsaye wajen ganin an inganta noman rani wanda a yanzu haka ake kokarin samar da doka da za ta shimfiɗa sabon tsarin da ake fatan tabbatarwa don taimakawa manoman. Abin tambaya anan shine mai daftarin ya ƙunsa. Mahmud Ibrahim Kwari ya binciko mana ƙarin bayani kan wannan batu. Sunana injiniya Nasir El Mansur shugaban shiya ta hukumar raya fadabin kogon haɗe jama'a da shi ya kura. kamar gashi kuna gyaran daftari za a ce kuma an ce wannan daftari ne ake so ya rike ya zama doka akan abubuwan da suka shafi wato noman rani a wannan shiya ta haɗe jama'are a kano da jiga da bauchi kenan misali da yawa da kuma bakalori da sauran madatsun ruwa wai kun yi la'akari da yanayin wato mutanen manomanmu da ke karkara wajen shirya waɗannan dokoki? eh tabbas kafin a zo da wannan daftari duk lokacin da za a yi wata ma'ana zama kafin a zo da wannan daftari karshen sai da aka kira dukkanin manoma musamman shugabanci na wannan manoma masu amfani da ruwan noman rani daga dukkanin wannan gurare guda biyar da ita wannan hukuma ta tiremin za ta sa hannu mana da haɗin gwiwa da bankin duniya daga ma'ana hukumar ma'ana ruwan hukumar ruwa ta tarayya an yi mitin a nan wajen so uku a nan jihar kano a wannan hotel na central hotel na central hotel an yi a sokoto so biyu a kusan sau biyar kenan abuja ma an yi sau daya so duk lokacin da kafin a yi wani daftarin a zo da shi sai da aka zo aka tattauna da su aka musu aka wayan musu da kai kan abin da zai kunsa kuma aka nemi ma'ana su dan a zo daftari na karshe ka fito daga ɗaya daga cikin muhimman yankuna da ake ce ana samar da ayyukan noman rani a arewa kura shine a yankinka shine a hannunka wai in me kuke sa ran samu daga wannan shiri da aka ce na shekara bakwai ne. To alhamdulillah idan ah, mai saurari zai iya tuna wanda Allah ya sa ya san wannan abin shekara arba'in baya an san yadda ah, mai girma ma'ana gwamnan Kano tsoho marigayi ah, Alhaji Audu Bako ya zo da wannan harka ta rani. An san yadda wa'annan dam dinnan na tiga da calawa suke an san yadda madatsar ruwa ta ruwan kanya take an san kogin dole da ake kira main canal yake an san dukkanin cikin gonakin nan da dukkanin wata cikin da ke daukar ruwa take cikin gona take to amma don da ka ya koma ya tuno da wannan shekara arba'in allah ba shi iko kuma ya zo a yanzu da halin da muke ciki sai ya yi wa abin kuka su kashi dam din nan ya tsufa yana buƙatar gyararraki ba na wasa ba hanyar canan canan ruwa ba kana kogin dole da ake kira main canal da turanci tana bukatar gyare-gyare za a ga cewa taɓo ya cika ta ma'ana za ga cewa ma'ana dukkanin wasu bishiyoyi da kuma ciyayi musamman da kacalla sun cika cin wannan ruwan maimakon ruwa idan an sako shi na noman rani ya zo na bangaren shi ya kura zuwa karfi zuwa dan hasan misali a ka'ida ta kwana sati daya yanzu sai dauki kwana 20 30 bai zo ba to haka shi shi ne ma'ana wannan bankin duniya ya ma'ana ya sa hannu da haɗin gwiwa da hukumar ruwa ta tarayya don a samu a gyaggyara wa'annan abubuwan da su kuma kamar da shekara arba'in baya da aka yi su mahimmancin wannan abu na tirimi kenan to yanzu eh, ku ne manajojin kula da shiyoyin nan idan aka ce an mayar da wato tsarin nan kamar yadda yake an farfado da shi ko ma fi eh, wanda wace damara kuka daura tunda ana ganin kamar kuma kamar ana zargin yanayin sakaci da aiki ko kuma rashin wayar da kan manoma da sauransu ya taimaka wurin gurguntar da wasu ayyukan na sha'anin noma rani. gaskiya ba zan ce wai kamar sakaci ne daga bangaren hukuma ba a'a sakacin daga bangaren su masu masu amfani da ruwan ne manoma kenan domin abin da suka dauka zuciyarsu ya wannan abin da gwamnati ne sai su sai su in ya ko oho da abin in ya lalace ba na bane ba amma gona ta wuce ba wanda ya sai kwace min amma hanyar ruwan da yake zuwa cikin gonakin ka na gwamnati ne so duk abin da ke dama dan ya baci ba zai damu ba to amma yanzu wannan zuwan tarimin ana wayan musu da kai kan cewa wannan abin fa karshe wannan gyaran da za a yi zai fa koma ne fa hannun su ma'ana da kawai gwamnati za ta kula da shi shine ko abin da shi dam daga wannan kogin dole babban magudanar ruwa amma dukkanin wani magudanar ruwa da ke shiga cikin shiya da ake kira sakta da kuma mai shiga cikin gonaki bulo bulo kenan yanzu a hannun manoman zai kuma su gaba da kula da shi kudin ruwa mallaka musu za a yi ko kuma eh ma'ana da zai zama yana hannun su kamar an mallaka musu din kenan mm. ma'ana da an su kudin ruwa masu su karba gyare gyare za su yi su za su gyara amma gwamnati ya kawai ta tsaya ne iyaka shi tigadam da shalawa dam da kuma hanyar da suke kawo ruwa zuwa ga manyan shiyoyi ta kawo za ta kula da gyaransa amma duk sauran ƙananan shiyoyi ma'ana ruwan da zai cikin shiya da kuma da zai cikin gonaki da ake su channel channel duk zai kuma hannun manoma ne yanzu daga zai fita ga hannun gonaki. don haka yanzu idan manomi ya bari channel ya toshe ruwansa ne ke warre kuwa domin shi zai ji a jikinsa shi zai biya kuɗin ruwan kuma kuɗin ruwa da yake ganin sai ya gama amfanin gona ya sayar a dinga masa da yan sanda dan ya bada kuɗin ruwan naira dubu biyu a eka daya yanzu kafin ya yi noman masu ya biya kuɗin gaba daya ko kuɗin da zai canja domin an san yanayin inflation ma'ana yanayin harahawar farashi ya canja komai ya tashi kuɗin da ba zai tashi ga eka daya akan naira dubu biyu akalla muna jin zai kai ka wajen wajen naira dubu goma to kuma ya biya kuɗin sannan za a bashi ruwan ba da yanda yake yi ba sai an bashi ruwan ya ga bukata kansa sannan zai ka dinga masa dan Allah da annabi wani lokaci ma da yan sanda wani shi ma har kotu mai kesa dan mutum ya biya naira dubu biyu a eka daya injiniya nasir ilmansir kenan shugaban shiya ta hukumar raya fadamin kogunan haɗe jama'are shiya kura a tattaunawa wasu da muhammad ibrahim kwari kan batun wani daftari da hukumomi ke shirin samarwa don samar da kyakkyawan tsari da zai taimaka da kuma inganta noman rani. Masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu sai kuma mako mai zuwa kamar yadda aka saba za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud wanda ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya. A gaida Sarfila Hashim Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Za faro sakonnin namu ne da sako Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. suka ce Allah kawo ɗaiɗaito tsakanin gwamnatin Niger da ɗalibai a birnin Yamai sakamakon rufe wani ɓangare na jama'ar da ya jawo zanga-zanga. sai kuma sakon isu dila Paki a jihar kaduna ya ce allah ka tona asirin mutanen da suka hallaka jami'an tsaron sojan najeriya da 'yan sanda a jihar Legas amin sakonmu na gaba na cewa a rufe jami'ar abdulmumin depo da gwamnatin jamhuriyar niger ta yi a sakamakon zanga-zangar ɗalibai hakan ya yi daidai daga muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe Wannan saƙo kuma na cewa salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. To gwamnatin ƙasa ta Najeriya shi fa damina ta sauka an fara ruwan sama a sassan ƙasa ta Najeriya don haka in dai za a taimaka wa talakawa da takin zamani. To wannan ne lokaci da ya kamata a ce an ba da wannan taimakon Sakonmu na gaba na cewa ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi da cewa ya kamata ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki dangane da aikin shimfiɗa titi a babban titin Ahmad Bello Way da ke birnin Kebbi ganin cewa an yi shekaru ana gudanar da wannan aiki. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga Aliyu Mustapha ya dawo da takaitattun labaran duniya. To, Malam Sakataren Harkokin Wajen Amurka Rex Tillerson yanzu haka yana Moscow babban birnin Rasha, sai dai an ce guzurin da ya yi da kuma wanda Ingila ta so ya yi na kai hujjojin da zai sa Rasha ta juyawa shugaban syria Bashar al-Assad ya kasa. Saboda haka ma ko taron da kungiyar kasashen G7 na attajiran kasashen da duniya to da ake gudanarwa a birnin Luka a can kasar Italiya shi ma ya ke cimma yarjejeniyar daukar wani mataki akan syria din ko kuma Rasha dangane da harin da aka kai a kwanan baya a can kasar ta sham a hali yanzu kuma yau talata na shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa koriya ta arewa fa galama tana neman rigima idan ta ce za ta ci gaba da kokarinta na kera makamin nukiliya har ya kara da yin kira ga china da ta taimaka musu a kashe wannan wuta din indiya kuma ta ja kunnen makwabciyar ta pakistan da ta kwana da sanin cewa muddin pakistan din ta kuskure ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani hafsan sojan ruwa na indiya wanda aka zarge shi da laifin leƙi asirin pakistan din wannan zai iya jefa dangantaka su cikin hatsari masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin shi aliyu mustapha da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mr linus remkus ni maryam dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin yau da gobe.